alwato kam farimo ganda albarka don don dumi zaino igana fanda alfarai gana fanda haino kanse igane zongo walmo haini kirai dunguro mo kanse igane lakade mo hamo mota maradi nge ya daino gukoya dumi zaiwo igiga ino hali iga fatta igingete handu gugu koy handu tachi amma jiri bandai wo zadai kan kaidiya sigbori haini alfarai sintin goy da dumi zatajai kayan sai igane semans amirore dumi zayanno kayan igitar ga fatta bade kaidi ya mumburi iga fatta alwati dunguriyara isa haruna maradi iniran jin funano aga famandirse dumudumize wo matkan dumano igonanda dumize iri hinkano idan kyarra gano idu dumo kan sigane petrua kolo afo dai haini dumo kanti zongo da haini cirei jiri hakkuno ina goyi a infano ga bagumo aga ga borimo halmanti moso a foyon ga wasu gumo a mo si wasu maradi saruso kan ga goyi da dumize suboyango do mo gonda nongu kan iga dumize wuce ci kan franse i gene g4 g4 wo i ga anerano alfaraise a gonda mo nafa bobo abdulayi tu nawo gati mahaz dumizai keciyango do jin funa nonguno kan goni halmanti moso dumiza hannai keciyan fondara pour avoir la semence améliorée d'abord il faut dabara ga bam Inara mwali banantai inaran no koy abanda ma duma ma farfar mi henno mata euh, kancine a himanda wa dingano dumo kansigene r1 wala mo r2 irwo irganer gomnati se wala mo sata kurkan au projet qui en font la demande amma ba kan dumi zewo ya ino gono alama bar mai yango da kai diye yan gona dunguriyai hatta foyan iga hansi ga zada halman timoso ba kan sai dai kau yara alfarai isi ga goida silman kai na dai jiri zambar hinkan da iwakin ditacha ton zambar hinza de no alfari kulman salu imana dai isa haruna inran ginfuna ne inga gabai hankan sino La première raison c'est que bon sabili sintina dai lokaci te kan sata bobu no gono kan kan dingai kan buga kasi nai fondo wonera silman kai na dai sata kan ga gode men waro kan signe fawo snv da wo kanya ga himanda sata wodi yan no gorga kan dai ingai kan buga kasi nai alfaraisi amma songo iri me kino bon sata sataidi ni ikulu ningai chandi wala mo sandai no go ise alfaraisin da hina kan ga dumi zaidai les gens n'ont pas les moyens d'aller acheter ces, ces semences. ina ran gona wo halba ig dumize dan alfarai gorera ig alfarai hano batam kan dumarano igono ko wo duma Demo koine Igiha, ha matkanno anwara ise ig goymo koine matkanno ben haro kayan gona